يوفقون وينذروا قومهم إلى ما أنزلت سورة الله bayan gabatar da godiya da Allah madaukakin sarki da yin salati da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da roƙon Allah madaukakin sarki kirama ga malumin sunna wannan munasaba kuma zuwa a wannan gari na mai zama yau muna wuce da ɗaya da wata a awwal wanda kuma sun yi wani aiki da mun ta haka da su wani aikin nan a shaƙa wa muna bayan haka tsakanin da Mali da da Muhammadu Allah ya kawo mana su lafiya kuma an zo nan an ci gaba da wa'azi ga su kuma dan ya tsara sannan ni kuma ga na hau domin in san kammala abubuwan da kowane malami magana a cikin wannan kungiya da wannan kungiya waɗanda aka yi yi girko a kan wannan kungiya ala da muna fatan Allah ya kura amin bayan haka mun yi ta muna roƙon Allah ya san ku da nan amin babu shakka wata kungiya ta jama'a su zalisu ne a wata sunna tana fiye محمد صلى الله عليه وسلم تفكر مع الرسول الأول طبعا كل ذلك أتى من تأثيرا كما جاء يبدأ لا الدين قرآن يبدأ بعد يبدأ الدين كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا كيف لك إلى كلا الحيوان المرجعة

عليها أكيد شيء وهذا شيء ما أعلم إسلام يا عرب كان أقوى وأنا أنا وأبي تكشف وأنا أقول يا كان يتجاوز كيف يكون وأبي غير متحدث amma yanzu da ba da kai yau a cikin ya zama wajibi domin na fahimcin gari su da abin da idan ta kira wani gaskiya ne ne gaskiya idan kawai gaskiya ɗan gaza a gaskiya wa ala da va a que dejado su Şimdi bana atıyor.